31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma ni. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zahra Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma mu'amala inda a yau ma za mu yi magana ne a kan fyaɗe yayin da yake neman zama ruwan dare ga al'umma. Shin wai me ke ta faruwa ne? In kika ji an yi fyaɗe ƙananan yara wani abin takaicin za ki ga na farko ko uba da kansa yi wa ƴansa ko ki ga ƙanin uba ya yi wa ƴansa tunani ba zai taɓa baka cewar wani zai iya kallon wance a matsayin wata wanda ke sha'awa balle har magana fyaɗe. A bashi amana da yadda. An yi dirji. Mm. sannu da abin cewa illa za a ji karin bayani. Wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki zauren namu domin tattaunawa akan wannan batu da ke ta kamari. Labaran mutane kam sai yaduwa suke a kafofin sadarwa kuma dalilin haka ne ya sa muka ɗauko wannan maudu'in. Sannan mun gayyato kakakin kungiyar kare haƙƙin bil'adama wato Amnesty International na Najeriya. To sai ku kasance da mu don jin yadda shirin zai kasance a yau. fara da ziyartar zauren tattaunawar mu. A cikin 'yan makonnin da suka gabata maganar fyaɗe musamman ma a arewacin Najeriya tana ta yaduwa a kafofin sada zumunta labarai kuma masu tada hankali. Wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim ta tattaro mana baki zauren mu domin tattaunawa da su akan wannan batu. da ku a cikin filinmu na yau da gobe inda muke tattauna akan al'amuran da suka shafi rayuwarmu na yau da kullum na yau da kullum matsalolin auratayya zamantakewa da kuma abin da za a karar da shi na ilimi a yau muna tare da baki har guda hudu wanda za mu tattaru mu yi tsokaci akan al'amarin da yake damun kasar nan musamman arewaci a halin yanzu ko da ke ce ko ina ne ma a bangaren najeriya ba inda wannan matsalar bata taba ba wato matsalar fyaɗe matsala ce wadda ta ƙara yin kamari a 'yan kwanakin nan a inda ake ta samun wa'yansu ma a matsalar idan an yi ma fyaɗe wa macen sai ka guma kuma an bi an kashe ita wannan baiwar allah da aka yi ma wannan aika-aika to malamai da muke cikin wannan zaure muna da matasan muna da kuma waɗanda ake ce musu dattawan matasa wanda za su yi mana tsokaci akan shin wai wannan matsalar me yasa ta fi kamari ne a daidai wannan lokacin da muke cikin wannan a itila'i na annobar coronavirus da ake kowa yana gida a idanun jama'a da ya kamata a ce an sa ido akan kowane abu amma kuma ya kasance abin ya kamari ne wai yake kawo wannan matsalar ta fyaɗe ne tsakanin wato maza da suke yi wa mata da kuma mazan da suke ƙananan maza ma ko da ke wayansu ma sun ce wai hadda mata wai suna ma maza wanda wannan dai ba mu da tabbacin ko hakan na faruwa malam na ji kana ta motsi ya kwarai da gaske maza na mata mana mata na wa maza kuma sosai kuwa yawa to shi magana na na fyaɗe da yake faruwa a daidai wannan lokacin mm. me yasa kuke ganin yayi kamari a daidai wa'annan yan tsakankanin inda ake ta samu hatta da tsofaffi wanda suka kusan ce mana adabu. Eh. sun kusan tafiya ana hanyar shiga motan eh, liman eh, sannan kuma a ce har da su ma ba su tsira ba ƙananan yara jarirai su ma ba su tsira ba kuma wai duk masu aikata nan maza ne wanda ya kamata a ce yan uwansu ne a iyaye ko makota ko kuma wanda aka ba amana akwai dalilai masu damar gaske wanda idan kika dauka za ki ga ba mu ce maza kan ba sa yi ba ana yi amma akwai abubuwan da ke haifar da haka idan kika dauki batun fyaɗe da yake faruwa tsakanin ƙananan yara maza ko mata wannan bangaren sa daban akwai waɗanda ake kiran fyaɗe a makarantu wannan ma shi ma bangaren shi daban mm. akwai fyaɗe da ke faruwa tsakanin maza da maza duk wannan bangaren sa daban da farko idan kika ɗauki fyaɗen da ke faruwa tsakanin ƙananan yara mm. wani zaki samu in kika ji an yi fyaɗe ƙananan yara wani abin takaicin zaki ga na farko ko uba da kansa yi wa ƴasa ko ki ga ƙanin uba ya yi wa ƴansa eh. eh to ai amincewa ya kai haka saboda ai wasu da zaki ga wanda tunani ba zai taba baka cewar wani zai iya kallon wance a matsayin wata wanda ke sha'awa balle har magana ta dai ba shi amana da yadda an yadda shi mm. ko tafiya zai da ita wani wuri ba za a yi wani tunani ba wani kuma zaki ga dan uwar uwa ne to duk akwai irin waɗannan abubuwan ko kuma kila yaron gida mm. da sauran su kila wani yaje can ya gama eh, ya gaji da zaman kawai ya shigo gari ya zama yaron ka kawai sai ka ce ai kana aike shi yana shiga sako da lungu na gidanka kai kana ga kawai kayar yarda da shi an zama daya mm. wanda kila idan bai iya farma matarka ba to ƴaƴanka ƙanana marasa ƙarfi zai iya su da sauransu to babu yadda fyaɗe baya gudana a cikin al'umma mm. to sai dai wani hanzari ba gudu ba akwai abubuwan da ya kamata a dinga dubawa na abubuwan da suke haifar da fyaɗen ni ba duk fyaɗen da ake ce ana yi ni ɗari bisa ɗari laifin iyaye ne kawai da ke gani bana ganin laifin namiji sun tari da yawa kwarai da gaske ina da hujjoji na sosai ma kuwa na zo nan misali na fito aiki tun karfe shida na safe mm. na zo gida na farko kila ba na kiran matata a waya ina ji ina yara ka tunda na san ba makaranta ake zuwa ba na gida yanzu lokacin da ya zama dole ka mm. dinga tuntuban ka kana jin me ke faruwa eh. to amma na zaune nan saboda kin san sakacin ku na mata wani lokaci kuna ne daga cikin da kuke ba da kwarai da gaske kuke ba da inda laifin baya nan me yasa laifin baya nan saboda nauyin na mutum biyu ne na mutum biyu eh, ya fito na fito ma abinci kuma ina lura da gida duka to ai kar ka manta shi wanda ake ce yana son abin ka an ce ya fi ka dabara eh, akwai wanda saboda tsabar yaddan kamar yadda ka faɗa hmm. a kanin uba ne ko kanin uwar hmm. yana wasa da yaro hmm. zai iya yiwa a nan kan cinyan da take zaune din ma yana ɓata yarinya ba ka kaga kenan ko ba sai ma an keɓe balantana ka ce ba ta sa ido akan yaya to wa ya gaya wa mata ana barin yarar mutum ta je ta zauna yanzu ne da abubuwa suke faruwa mu da muka yi kawai babu wannan Wato yawanci abin da ke faruwa shine akwai mutane da yawa da suke yin wannan abin da dai kun ce me yasa wannan matsalan ya yi kamari a wannan lokaci namu na lockdown mm. to kin ga laifin zai je waje guda biyu kwa kamar da shi ya faɗa gaskiya ne bai kamata iyaye su yi sakaci ba akwai kuma wanda fi sabidillahi ya riga ya shiga jinin shi harkan shi ne yana yi yau da kullum musamman ma ga matan da aka ce suna ba da jikinsu yana zuwa yana biyan kuɗi ya yi abin da ya ga dama to yau an waye gari wani babu waɗannan wajajen ba yadda yanda zai yi babu kuma fitan to idan shi sa aka ce Allah kamar da tsari da shi idan ya riga ya bi jikin shi zai ga kamar gaba baki ɗaya babu yadda zai in ba ya yi wannan abun ba mm. gani yake ba zai ji wani sukuni ba. Wato kamar mai shan taba ne kenan wanda yake son shan taba. Yawwa kin ga watakila wata sa'i in bai sha ba mm. zai ga kamar irin gabaki ɗaya bai cikin hayyacinsa saboda kamar da kike misali wani sai ga ana watan azumi ma wani da taba zai zai yi buɗe baki. Mm. So kuma kamar wanda ke faruwa tsakanin manyan maza da ƙananan yara wa'in su gaskiya ni ana wa tunanin ba haka kawai ba ne Allah da annabi wayan sun su mu yi matsafi ne wato wai misali da kin ga wai ga karamin yaro a ce wai na ji ma wani labari a ce wai shekara biyu a shekara uku to Allah na tuba me zaka ji a wajen me kuma zai zai kai kama kai irin wannan abu yawancin su maybe zaka idan irin halakanta shi da irin tsafi haka wani eh, yana neman abun duniya eh, an ce sai yayi kaza sai yayi kaza kuma gashi akwai karancin tsoron Allah ko ba haka ba so zai ki ga cewa ah, an samu matsala irin waɗannan. ko ba haka ba mm. to ni a nawa ganin kenan kuma abin da yasa gaskiya kuka yake yawan yin amari a wannan lokacin kamar da na faɗa da farko wani ya riga ya bi jikin shi babu kuma inda zai je ya yi abin da baturai suke ce mai samu satisfaction ko ba haka ba so yana gani biyan bukatan sa mm. yawwa so yana gani the next available person wanda yake gani ta kusa da shi mm. ita zai taking advantage yawan yawan yawwa to kin gani akwai eh. addiction akwai abin ya riga ya bai jiki ya bi jikin shi babu yanda zai yi ko ba haka ba amin likita a rigasa kaduna ɗan shekaru ashirin a ofishin 'yan sanda an kama shi don yayi wa wata yarinya a shekara biyar fyaɗe a bayan layinsu kuma da baki shi yake bayanin abin da ya yi to allah ya tsare mu ya tsare al'umma baki ɗaya daga wannan mummunar kaddara amin bari mu koma zauren tattaunawar malama na ke ce mace ɗaya da ke cikin wannan zaure namu kuma yawancin wannan magana na fyaɗe mu dai matan mu aka fi wato cutarwa ya kai ga a kwanan nan labaran da ake ta samu shine an yi mata fyaɗe an kashe an yi mata fyaɗe an kashe amma wa'in suna cewa wai anya ba laifin ku bane saboda irin shigar banza da mata suke yi wai suna shigan kananan kaya ana fito da surori wanda ke tada hankalin maza da kawo musu sha'awa gaskiya ba laifin mata bane ba maganar wai sha'awa ko wani abu in kika duba irin wannan abin idan an ce sha'awa ne su kuma wa'annan 'yan watanni biyu uku mm, mm. bakwai su kuma wani shiga suka yi da har aka ce za a ce an yi sha'awar su mm. to kin gani kwata-kwata ban yadda da wannan magana na cewa wai shiga da ake yi shi ke kawo wannan fyaɗe ba gaskiya ban yadda ba. Kama a wani lokaci an ce kuke kai kanku ta nuna musu cewa kuma kuna da bukata musamman kila a makarantu inda ake cewa eh, malaman jami'o'i sukan ce ai duk da su sun ce ma yaran su zo za su biya bukata kafin su ba su maki ku kuka fara nuna musu cewa akwai halin za a iya yin haka. Gaskiya malaman ne da yawa ni ma ai na je amma akwai malaman da su ne suke kiran yaran su kuma su je su eh, hmm. kuma suna kwaɗayin ƙila idan malam ka iya amincewa hmm. to kila ya baka kai shekaru ma ka ki gama makarantar to kila shi ya sa suke zuwa su kuma yaran gaskiya malama usaina zan ce ba zan yarda da wannan maganar nake ba na cewa wai malamai su ne ke tirsasa wa ɗalibai a misali yanzu kamar ni yanzu haka ni na yi jami'a ko ba haka ba kuma da dadewa yi jami'a misali ma lokacin wannan abubuwan ba su zama sun yi kamari ba sauran yawwa za ka ga ɗaliba ɗaliba yanzu za a ce mun yawancin duk masu shiga jami'a de a zamanin mu ba yanzu da ake samun abubuwan da ake cewa miracle centers ka je ka yi exam nan da nan ka shiga jami'a ba misali a zamanin mu zaka ga ɗaliba duk wani ɗaliba da zaka samu mataki na farko wato 100 level zaka ga bata kasa shekara goma sha takwas ko sha tara ba which means ko a tsarin mulkin ƙasa ta mallaki hankalin kanta wato constitution kenan ta mallaki hankalin kanta a kuma sha takwas ma ko a kowane addini ta mallaki hankalin kanta kana kina nufin cewa bata san bambancin eh, daidai da rashin daidai ba eh to a wani bangaren amma a bangaren fyaɗe eh. abu ne wanda ake wa shi wanda aka yi fyaɗe wallahi ma'ana kenan ba wai an ce eh. zo ne ta ce gani na ba kaga kenan ba ta san zai faru ba wayo aka mata eh. ko kuma kila ma an sa mata magani a cikin abin sha ko abinci kafin a wani a wani a wani lokaci kenan akwai wani lokaci mm. kenan dama ai shi fyaɗe kana yin kana yin sanin kanal uh, knowledge na na mace ne ba tare da izinin ta ba to ina ga waɗanda ake cewa matan ne suke kai kansu kana samu malami na tsantse mai koyarwa tsakaninsa da Allah mm. ba ba a danganta shi da wannan addinin ko wannan addini mm. amma shi abin da ya kawo shi jami'a shi yake yi saboda kuma kina gani ba za ki ci ba sai ki ce to fa kina ganin cewa za ki tunanin cewa duk wani malami ɗaya ne ki musu kuɗin goro mm. wani yana nan abin da ya kawo shi shi zai yi mu muna da malaman anya kariya dai kan su ba malaman wato wato tabbatar gashi sun aikata eh an tabbatar amma su akwai malaman da ba halin su bane amma su ɗaliban da yake sun riga sun san cewa suna gani in ba ta wannan hanyar suka bi ba ba za su iya graduating daga wannan makarantar ba sai su ɗauka kowa haka yake wani yana nan abin da ya kawo shi shi ya zo yi kamar ni da kike gani nan lokacin da nake jami'a ina bala'in sha'awar malanta mm. Allah ne dai bai sa na yi ba kuma ni a nawa ganin yanzu balan shine a lokacin dalili na da yasa nake sa yin malanta shine saboda irin wannan abun kamar aka ce namiji ya bada kuɗi a bashi maki na mace ta bada jikinta a bata maki mm. kamar ni sai in ce to ni dama na yi niyya ne saboda Allah zan yi to ni ku a lokacin da Allah ya bani ikon na shiga jami'an a matsayina na malami mm. da zan gaya wa sauran malaman na wake nan waɗanda ba hanyar nan suke so su bi a shekara da ce akwai wasu bin wannan hanya to ai ba za ce miki wai ga baki ɗaya daya kamar yadda ba zan yadda cewa ga baki ɗaya kika malaman inda na samu dama irin canjin da za a kawo shine da muna abin da ake ce ma technological area i mean mm. era mm. za a iya samu ma duk malamin da yake da ofishi a makarantar jami'a misali a sami eh, eh, kamerori duk da dai na san yawancin masu irin wannan halin ba ofishi su suke yi ba ko ba haka ba za su ce maybe hotel hotel ko abin nan in ma hotel hotel din ne ya kamata a ƙara eh, saboda ya wannan abu ya eh, kan katse ka amma kana ganin shi wannan hujjar da kake shi ne zai yi aiki ko kuma a ƙara faɗakar da mutane illoli da kuma yadda suke saka rayuwar su wa'annan yara da ake yi ma hmm. ko da ko ba yarinya ba ce mace ko yar shekara nawa ne dama ne idan har ta yarda da kai ba damuwa amma in har bata yarda da kai ba ka keta mata haddinta ka wulakanta rayuwarta yadda zai zama ya taba kwakwalwarta ya taba tunanin ta wata ma karshe ka ga wa'ansu har dauke ransu suke wato suna iya kashe kan saboda bakin ciki da damuwa me za su fuskanta gobe idan sun fita waje saboda wannan abin da ka mata da shi wannan bawan Allah ya mata so kana ganin kawai dan an sa kyamara dan kadde a gansu ko yaya ne in dai dan adam yana son ya yi laifi matukar ba ka gaya mishi illar abin da zai je ya dawo bane ina ganin ba za a samu wani fa'ida mai amfani bane barin dawo ga wannan matashi saboda wani abu daya mm. yawancin laifukan nan da ake yi mm. wato kusan ba zan ce zan yi kiyasi in ce kashi kaza ba mm. amma mafi yawanci matasa maza su suka fi aikatawa musamman wa'anda muke ta samun rahoton an yi eh, wato ake cewa fyaɗe na kungiya Belgrade mm. mm. za ka ga matasa ne dai mm. su suka taru isu isu sa'o'in juna su je su yi in kuma sun yi sun kashe mace in sun yi su kashe mace saboda tsoron kila ko ta ga fuskan su kuma ta iya bayyana su waye da wane ne me yasa ya kasance mazu matasan da ake tunanin su ne manyan gobe da za su yi abubuwan da ya kamata na gina ƙasa suka shiga cikin irin wannan hali za ka iya yin eh ita ƙarin bayanin tun da eh, sosai mako mai zuwa domin jin amsar tambayar binta a kan wannan matsala ta fyaɗayan ƙungiya da ake kira gang a turanci. Yanzu dai abokiyar aikinmu Madina Ɗahir mai shanu ta yi hira da Isa Sunusi wato kakakin ƙungiyar kare haƙƙin adama ta Amnesty International a Najeriya domin jin yadda suke tunkara wannan lamarin. Malam Isa a matsayin ka na jami'i a ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International a Najeriya ya za ka ce girman wannan matsalar take a ƙasar najeriya to gaskiya sai dai mu fara da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin eh, a kullum a kullum wayewar garin Allah sai na samu rahotanni na fyaɗe kuma abin da zai tada miki hankali shine fyaɗe ba wai eh, eh, baligai ba a yara ne kanana daga shekaru biyu zuwa shekara sha biyar kullum kullum kullum kullum sai na sami ah, ah, ah, rahoto na fyaɗe yanzu kai shekaran jiya na sami wani kes wanda yake wallahi ina kwance tsakar dare sai da na tashi na zauna wani wata yarinya ce danginta suka rika mata fyaɗe so aka musu gargaɗi cewa su daina wani dan uwanta ya ce su daina ya ja musu kunne aka je gaban manya suka yi alkawari sun daina sai kuma bayan kwana biyu suka ci gaba da mata fyaɗe da suka ci gaba da yi mata fyaɗe sai aka ɗauke ta aka kai ta wajen wani mai gari haka kamar an ya rike ta amana bayan yan watanni kawai da aka je za a duba ta gidan mai garin nan sai aka tarar da ita da ciki kuma ashe shi ne garin nan yawwa shi ne garin kuma da aka kai shi ta amana wurinsa shi ne yake yake lalata da ita dan kwanan nan da ake ta magana fiye da sai ki ji mutane suna cewa wai ai ya kamata a rika yanke musu hukuncin kisa a rika a rika a rika yi musu daurin rai da rai wannan ba shi ne babban magana magana ita ce waɗanda ake yi fiye yara ne ƙanana da ba su ma da hankali kansu haka da haka idan har ana so a hana fyaɗen nan yau idan har ana so a hana fyaɗen nan kamata ya yi a ɗau matakai da za a hana faruwarsa abinda a turanci ake cewa preventive measures a hana ma faruwarsa a ɗau matakin da za a kare yara mata da yara maza a kare su daga jama ya kar ma ya faru ba wai sai an ba wai a ɗauke matakai ba sai bayan ya faru na'am yawwa yawwa saboda ah, yarinya yar shekara biyu mai ta sani akan wani abu da zai ke decision da kanta ah, to malam isa a baya ta ce wata babban matsala da ake fuskanta wato ita ce rufa-rufa da wasu suke yi ko kuma iyaye suke sai su ce gudun abin kunya idan an yi wa 'yan uwansu ko kuma 'ya'yansu fyaɗe saboda kada mutane su dinga tsangwama su yi musu wani kallon banza to akwai yadda mutum idan ya shiga irin wannan lamarin akwai yadda mutum zai iya kai kara ko gabatar da korafi ba tare da jama'a sun sani ba? To um, muna kokari muna yin abin da ake cewa training trainer wato muna wayar da kan da kuma ba da horo ga kungiyoyi na garuruwa uh, daga arewacin Najeriya muna nuna musu yadda za su yi su take magana privacy wato uh, ganin cewar ba a tona asiri ko kuma an fallasa mutum uh, duk wanda aka mara fyaɗe hakika zai ji kunya kuma akwai damuwa to amma babbar matsalar ita ce idan ka kai wa 'yan sanda ma 'yan sanda za su iya zuwa a wani lokaci su je su tona maka asiri su gaya wa duk wanda ma bai kamata ya sani ba saboda ba su ma san me privacy law ba ba su ma san dokar privacy ba sannan ba san hakkin mutane na a kare musu sirrin su idan ka irin wannan matsala to abin da yake faruwa shi ne shi yasa nake magana akan cewa ya kamata gwamnatocin mu na arewa duka jihohin arewa su tsaya su yi wani tsari ta yadda za su yi abin da ake kira register, eh, eh, red register, a sa ta online a sa ta a facebook duk wanda aka kama shi ya yi fyaɗe a kano a sa hotonsa da sunansa da sunan anguwarsa da shekarar da aka haife shi da sunan ubansa da sunan uwarsa a saka su online a faɗi shekarunsa da inda ya zauna to ba zai yiwu ya je kaduna ya yi fyaɗe ba ko kuma idan ya je kaduna idan ya je kaduna yana neman aiki mutane za su iya zuwa wannan website din su duba wannan hanya ne ne bai taɓa yin fyaɗe ba sai su duba idan bai taɓa yi ba sai su ba shi aiki idan ya taɓa yi sai su ce ba za mu ba maka aiki ba saboda ka taɓa yi ba. irin wannan ne zai taimaka fallasa rashin fallasa da ba a yi wa malin da suke yi fyaɗe shi ma yana taimakawa wajen abin nan alhali kuma su waɗanda aka yi wa fyaɗen sai ke ana ta fallasa su ana yawo da hotunan su batun kuma kunya da ribari wannan al'ada ce ah, kuma gaskiya yaki da al'ada yana da wahalar gaske ba a karamin su ba tabbas mutanen mu sun imani akan cewar idan abun kunya ya faru kamata ya a yi rufa rufa shi yasa zaki ga wani lokaci ana bada rahoton an tsinci jariri ko a cikin kwata ko wata ta yi ciki ta je ta je da jariri kwata ko a yau to irin wannan kunya din ne yake kawo mace ta sha wahala ta haifi yaro ta jefar da shi kin san ba karamin abu ba. kana ta nana ta yadda al'umma ma suke da haƙƙi a kawo ƙarshen wannan matsala to wace shawara za ka bai wa mutane? To abinda zan ba da shawara zan ba da shawara na farko ga malaman addini. Ah, malaman addini don Allah da annabi ina kira gare su su ji tsoron Allah. Ah, idan suka je masallaci waɗanda suke wa wa'azi maza ne, kuma waɗanda suke wa mata fyaɗe maza ne, don Allah su rika musu wa'azi. Su rika musu wa'azi su ce musu ku daina yi wa 'ya'yan mutane fyaɗe. ku daina cin zarafin mata ku daina wulakanta su su mutane ne kamar ku sannan kuma suna da daraja Allah ya ba su daraja su mutane ne ku rika ba su hakkin su yadda ya kamata ba wai an yi su ne saboda su zama bayan su ba ko kuma abin jin daɗin ba an yi su ne saboda su ma mutane ne dan haka Allah su ma zai tambaye su hakkin su aikin da suka aikata a rayuwarsu saboda haka su mutane ne ya kamata malamai su nuna mutane wannan ba wai kawai malami ya tashi sai kawai ya rika cewa mata ba sa yawo da marami ko ba sa yawo da hijabi saboda jahilci mutumin da yake faɗan wannan ai jahili ne bai san abin da yake yi ba saboda haka malamai ya kamata maza ne suke yi wa mata fyaɗe a gaya wa maza cewa su daina yi wa mata fyaɗe abin da ya kamata ke a matakin malamai sannan hukumomi ya kamata su bullo da sauye-sauye ta fannin shari'a fannin shari'a abin da nake nufi shine ya zama cewa duk kes da aka samu na fyaɗe ya kamata a tabbatar da cewa an yi adalci a cikin gaggawa sannan wadda aka yi wa fyaɗe da iyayenta a ba su tallafi a taimaka musu ta yadda za su su dawo da abin da ake kira confidence ɗinsu a yi restoring ɗinsa su samu su dawo su yi rayuwa kamar kowa sannan al'umma mutane um, kwanan nan da ake ta magana fyaɗen nan idan kake da social media za ki ga mutanen arewa idan kika ga abubuwan da suke faɗa wallahi sai mutum ya yi ya zubar da hawa sai ki ji mutum ya ce wai ai mata ba suna shigar banza shi yasa ake musu fyaɗe ko kuma menene ko kuma menene ko abubuwa dai marasa daɗi wato su ba su ma ɗauki fyaɗe ɗin wani matsala ba suna ganin ba wai matsalar al'umma ba ne a mata ne ba mutane sun tashi da tunanin cewar mata kamar wata wata matsala ce da al'umma so don haka suna ganin kawai mata ne to ko ba wai hijabi ba ko abin nan ko karfe ne za a rika a ana sawa mata a cikin wasu za su yi cikin da ana yi a ƙasashen da suke yawo da yawo saboda haka mutane ya kamata a matsayin su na mutane su ji tsoron Allah su tashi ah, su rika taimakawa idan a anguwar ku aka yi wa yarinya fyaɗe kana da ɗan hali ko dubu ɗaya ne dubu biyu a tsayawa wanda aka yi fyaɗe da iyayenta a tabbatar sun samu adalci wannan ne kawai iyaka taimakon da mutum zai iya bayarwa sannan su kuma gwamnati su ji tsoron Allah kudaden da aka ba su amana idan suka yi shaura su daina sa a aljihunsu suna gina gidaje da sayan motoci na banza da wuta su rika amfani da waɗannan kudade suna kyautata wa mutane domin duk abin da ka tara a duniya za ka bashi saboda haka idan baka kyautata wa mutane ba kuma wata rana za ka zama bata nan sannan kuma Allah ba zai yafe mata rashin yin abin da ya kamata a lokacin da ya kamata ba sannan ya kamata a arewa mu samu kungiyoyi masu zaman kansu waɗanda za su rika aikin nan na tabbatar da cewar an rage fyaɗe nan su haɗa kai da malamai addini da ma'aikatan kiwon lafiya a haɗa wani kamar kwamiti wanda za su rika taimakawa a ga cewar an rage harkar fyaɗe nan duk wanda ya yi fyaɗe a tabbatar an mara hukunci sannan an tona masa asiri idan ba haka ba kuwa to matsalar nan gaskiya za ta ci gaba Allah da ya sauka. Kama da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin. Kamar yadda abokin aiki na ta bayyana muku a kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin ƙarashin zauren tattaunawar mu. Yanzu dai a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatar da shirin Zahar Aminu Fage da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa Daniel Brown da ma dai dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. ku a kasance lafiya.